Malaman addinin Krista sun bayyana fatar al'umma su daidaita rayuwarsu da ɗabi'unsu marasa fa'ida don samun zaman lafiya a Najeriya da duniya baki ɗaya. A hudubar da suka gudanar don bikin Kirsimatin bana, malaman addinin Kristan sun bayyana cewa yin rayuwa kamar yadda Allah ya umurta ne kaɗai zai kawo ƙarshen matsalolin da ake samu a Najeriya. musamman ma na tashe-tashen hankula da ke faruwa a arewacin na Najeriya. Sunana Reverend Bitrus Audu. Ni ne director na Christ Missionary Outreach da kuma shugaban Johnny Nigeria. Yesu Kristi ana kiransa Sarkin Salama. To addu'anmu shine bari lokacin Kirsimeti ya zamanto lokacin tunani game da batun zaman salama da zaman kauna da zaman lafiya. Idan mutane suka ɗauki wannan a zuciyarsu, duniyarmu za ta zama da salama da kuma kauna wannan kwaya kawo mana cin gaba a kowace al'umma. da taimakawa juna inda ma waɗansu suka ce za su ɗauki takobi ko su yi yaki kristi ya ce ai ba abin da ya kawo ni kenan ba to domin haka mu sani cewa babu abin da ya fi ban gaskiya da bin gurbin kristi sunana pastor solomon guruza ubasi ina na Ekwa seminary church na jos littafi mai tsarki bai ɓoye mana ba inda ya ce iblis ya zo ne domin ya yi sata ya yi kisa ya kuma yi barna na abubuwan da ba nashi ba masaniyan wa'annan ya kamata ya zama mana da koyi mu sani ina ne abubuwan da suke tahowa ta yanayin rayuwa na yau zai taimaka idan muka gane cewa magabci ne ke aiki domin ya lalata zaman rayuwar da muke ciki yanzu musamman a wannan lokaci da muke farin ciki da tunawa da haihuwan isa almasihu ya kamata wannan lokaci ya taimake mu mu mai da hankalinmu ga littafi mai tsarki mu kuma dubi koyas wanda isa da almasihu da kansa ya koyas da mu saboda mu yi nesa da wannan munanan rayuwa mu kuma yi kusa da almasihu sunana reverend thomas d lord kokin lcc utan duniya ta karba yesu almasihu domin shine sarkin salama duniya tana bukatan salama yesu shine hasken duniya duniya tana bukatan haske na iri yesu almasihu Yesu ya zo domin ceton dukkan mutane, duniya ta karba Yesu domin a samu ceto. Idan an karba Yesu, rikici ko kuma damoyi da muke fuskanta ba za mu sami irin su hakanan ba. Sunana yusuf Turaki. ni malami ne na theology and social ethics at Jos Ekwa Theological Seminary. Ni zan so kowace mai bin Yesu almasihu ya dauki mutanen ko kuwa yan uwanmu da su ba masu bin Yesu almasihu ba ba Krista ba wannan lokaci bare ya zama lokacin ne da za mu isar da sako na salama na zaman lafiya da kuma sako da za ta yanta da mutum da mutane daga rayuwa da bata cancanta ba kuma rayuwan da ba ta kawo da kaka da daraja ga Allah ba amma mutane su zama masu da'a. Jawaban Kirsimeti kenan daga wasu malaman addinin Krista. A nan jihar Filato dai an gudanar da bikin Kirsimetin lafiya cikin tsauraran matakan tsaro da hukumomi da jama'a suka ɗauka wajen faɗakar da junan su yin la'akari da duk take-taken da ake zaton zai iya tada hankali. sai kuma saƙonnin fatan alheri da musulmi suka yi ta aikewa abokai da 'yan uwansu kristoci kan bikin na Kirsimeti da kuma roƙon su ci gaba da addu'o'in samun mafita daga masifar da ta addabi ƙasar nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.